masala kango irse de ni wogati gazayin kango sa sazu famu do hare dunga kan rayi go alwatu kan kuran muradu ga bagumu alwatu ga ka alwati kuran patiyango misa akka garuse irgunda generate rufo amma laboratoro hinano a gano kuran wasu wasu murada yace hayyan fuwara irsin da kuran ampul yanu irgadan ga goy sandai gono kengo kan aigate dai ma sa sazu famu yan sambu ga tonton ko kayan gono mo son no in bon fere ton tonu ise gwai gine mu masala e gono irga bayi mani barme wana wana hayyan so kufa concentrateur d'oxygène les femmes nous viennent à retardement zalat mu wo gon kais in won masal be wono kalan dina lat gina da gano ikal akon gon kalan din fo an ah, gano ikka ni sin na kan kinmu an kan himanda ni sin gina an bi zarano